بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم جنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci da juma'a wanda ya dace da yau na gota ashirin ga watan muharram wato a wannan shekara ta da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan manzo sallallahu da ashirin da biyu bayan manzo sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne na sha uku ga watan hudu shekara ta biyu da ɗaya miladiya idan ba mun ba ne gaba mun tsaya ne karshen suratul yusuf alaihi salam yau kuma za mu tashi farkon suratul ra'd suratul ra'd sura ce wadda take makkiya a wani kaulin malamai a wani kaulin kuma sun ce madaniya مالك مكية أو مدنية وعدد آياتها ثلاث أو خمس وأربعون wato tana da ayoyi ko dai talatin da uku ko talatin da biyar kamar da malamai suke yin saɓani wajen ƙididdigar ayoyinta kuma ita ce ta goma sha uku in ka faro kirge daga sama wa mawdu'uha ar-ra'is ad-da'watu ila Allah ala tariqati babban abin da ke karantarwa kira zuwa ga tauhid kira zuwa ga Allah madaukakin sarki bisa ga a bisa ga tsari na kafa hujja da sararin sama ko kuma tsarin halittu na kasa al-hissi wal ma'anawi cikin abin da mutum ke iya riskarsa ta hanyar gani ko tabawa da abin da kuma mutum zai iya hararo shi da hankalinsa ko tunaninsa shi uslubul adib wato tana tafiya cikin tsarin zance mai ban kare mai ban mamaki ma'ana dai sura ce da take da take kiran mutane zuwa ga imani da Allah madaukaki ta ku tauhidi muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fassara ayoyin da yake da Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وبنجد ألف لام ميم را الله أعلم بمراده بذلك ubangiji ne da ala kadai ya san da yake nufi da waɗannan haruffa guda uku yayin da aka hada su da su tilka ayatul kitab tilka waɗancan wato ainihin ayatul kitab ayoyi ne na littafin Allah tilka wato ismul isara ne da ake amfani da shi don nuna abin da ke nesa sawa'un wannan abu mace ne ko kuma jam'i na ababan da ba masu hankali to amma wani lokacin a iya kawo tilka wurin da za a kawo hadi kamar yadda za a kawo zalika wurin da za a kawo haza daya na mai gurbin daya a cikin harshen larabci tilka ayatul kitab wadancan ba ayoyi ne na littafi ai alqur'an shine alqur'an wal idafatu bi ma'ana min wato idafa din da aka ce ayatul kitab ma'anarsa ana ƙaddara min ayatun min alkitab ayoyi ne na littafi ayoyi ne na mai girma ababan nan da za a karanta muku ayoyi ne wani sashi ne na abin da Allah ya sassarwa manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda Allah ya saukar wato zuwa gare ka daga wurin ubangijinka alhaqqu shine gaskiya wadansu malamai suka ce alhaqqu mubtada kenan wallazi unzila ilayka min rabbik shine khabar muqaddam ma'ana abin da yake gaskiya shine abin Allah ya saukar zuwa gare ko kuma abinda da aka saukar maka daga wurin ubangijinka alhaqqu lalle shine gaskiya kowanne ka sa ya zama mutadafi irin an gane ko la shakka fihi wanda babu hukunto cikin sa walakin la aktharan nas la yu'minun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani bi annahu min indillah cewa wannan alqur'ani littafi ne saukake daga wurin ubangiji su gani suke manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne ni kai kiro shi daga karantan الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات وبنجدي كيلي واللي توكك جنن سمي mai بكوي بغير عمد ترونها ba tare da waɗansu shikashikai ko jokikai da ke tokare da kasan ba raunaha da kuke iya gani al'amad jam'u imad wato amad wato jam'i ne na kalmar imad wa huwa kusurwa na wato ginsiki kenan wanda yake tokare da gini ubangiji ta'ala ya ɗora sama wata saman wata ga su da nauyi ga su da girma daga ƙasa babu wata gaba babu wani abin da ke tokare da su shine da gaira amalin sarora in masa ya al'ar sannan ubangiji ta'ala ya daidaita kamar arfi daidaitar da ta dace malam ya summa huna li mujarrid al-atf da al-tartib lafazin summa anan gurin ba wai an kawo shi bane ba dan ya fa'idantar da ginin sama ya fara faruwa sannan daidaituwar Allah akan al'arshi ba haka ake nufi ba abinda kawai sun masano ta bada fa'ida a nan gudan hadafi ubangijin da yayi wancan kuma shine yayi wannan ba tare da fayyace mana wanne ya fara yin sannan ɗayan ba ina ba da kun fahimta shine ke da mujarrid al aqd la lil tarkib an kawo ta ne kawai dan adabi cewa Allah ya yi kaza kuma ya yi kaza la sarki ba dan jeranta abinda ya fara yi yiwa sannan da yin ba لأن الاستواء على الأرض غير مرتب على رفع السماوات دومين تيديتوا أكن الأرض ginin بيو بايا لو تكور جنن سما دو بنجي يرسل بني با استواء يليق به واتو تيديتوا إرم متفداتي wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi guda bakwai da suke nuna daidaituwan Allah madaukakin sarki akan al'arshi to amma da yawa daga cikin yan bida'a ba sa so a ce Allah yana sama ballantana kuma a ce yana kan al'arshi idan ka kawo musu irin wannan ayar sai sai istawa din nan ma'anarsa istaula ba wai Allah ya daidaita bane akan al'arshi a'a Allah ya mamaye al'arshi ubangiji ya mallaki al'arshi haka suke fassara ayar sun mastawa al'arshi sannan ya mamaye al'arshi da mulkin mulkin sa ne ya mamaye al'arshi to fadin hakan kansa ya nuna rashin ladabi ga ubangiji na farko dai inda Allah na nufin istaula da sai ya jira wani ya zo fasara da sai ce sun mastaula alal arshi amma bai faɗa haka ba sai ce istawa kai kuma sai ta ce a'a ba istawa ke nufi ba istaula ke nufi wanda duk ayoyin kuma istawa ta nufi farko kenan na biyu kuma lafazin istaula a larabci ka mai abin da da ba mallakar ka bane ba ka kwaci abin da da ba naka bane ba ma'ana al'arfin da tana karkashin gudanarwar wani daga baya ne sai Allah ya mamaye ya kwace ya handal ya zama munin da ga ubangiji ta duk masanin larabci ya san abin da istawa wata, istawa wata ke nufi to da haka bai dace ba mutum ya nuna ladabi game da ubangiji abin da yake daidai shine ka fassara alqur'ani yadda alqur'anin ya fassara ko yadda hadisin manzon Allah ya fassara ko yadda maganganun sahabbai da tabi'ai suka fassara ina fata fahimta wai cewa Allah na kan al'arshi ko ya daidaita a kan al'arshi menene abin da ke damun ka wajen tabbatar da wannan wace matsala ce za ta faru yayin da kace Allah ya daidaita a kan al'arshi matakar ka fassara abin da Allah ya faɗa shi da kansa abin da suke cewa idan ka yi kaiwa Allah muhalli to wani muhalli domin ba a cikin sammai ko ƙasa kace Allah yake ba ka ce yana saman al'arshi yadda kuma tsari yake nan kasa dai guda bakwai daga nan sai ratar da ke tsakanin kasa da kuma saman duniya ta daya to daga nan sai sama ta farko sai ta biyu sai ta uku har zuwa ta bakwai sama ta farko din nan ita kadai girman halittar ta yafi girman fadin kasa an gane ku sannan kuma sama ta biyu ita kuma ta fi ta daya ita kuma ta uku ta fi ta biyu ita kuma ta hudu ta fi ta uku da haka harka ka je ta bakwai ta karshe abin da ke sama da waɗannan sammai guda bakwai shi ne al'arƙashi ne kursiyu kursiyu kuma gaba ɗaya idan ka dunkule samman bakwai ka haɗa girman da kursiyu kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa cikin daji sa Allah ce wasi'a kursiyuhu wati wal arda kursiyin ubangiji ya yalwaci sama ya yalwaci kasa ma'ana girman sa ya fi girman sammai bakwai ya fi girman kasai bakwai to daga nan sama da kursiyu shine ruwa mai ke da ruwan ubangiji da Allah ɗaya sani to daga nan abin da ke saman ruwan kuma shine al'arsh yasa ce wa kana arshuhu ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amal to shi kuma inda za ka ɗauki kursiyu duk da girman sa da ya fi san mai nan idan ka jefa shi ka kwatanta shi da al'ar kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa cikin dajin Allah to kuma ubangiji ta'ala yana saman al'arshi ai la mahalla wala makani a wurin da babu mahalli babu makani don idan an ce makani ko mahalli to a ƙasa ne ko a sama to ubangiji yana saman sama ina mahalli yake haka babu wani mahalli kuma sannan gudun ka ce idan ka ce Allah na saman alamsu ka masa mahalli sai ka ce kar a ce yana can sai a ce yana ko ina yanzu mahalli ne kai masa ba a <laughs> amma da ka tabbatar da mahalli da in tabbatar da mahalli kuskure ne da wanda ya tabbatar da mahalli ɗaya da wanda ya tabbatar da mahalli ba adadi wanne ya kuskure ke mara adadi wanda shine abin da dan bid'a ya fada ciki ba tare da ya kuma duk ma ba wannan ba idan aka ce dan Allah ka kawo wata aya da za su taimaka fasaran ka ko hadisin manzon Allah ko maganar sahabi ko maganar wani tabi'i mutumin kirki da ya fassara ayar da wannan fahimtar ta ka ba ka da ko mutum da ya fa farko wanda ya fara kawo wannan bid'a a duniya shine Jahm ibn Safwan kungiyar jahamiya ta yan bid'a mabiya jaham bin safwan su ne suka fara cewa Allah na ko ina kafin su tun daga farkon duniya har zuwa kan jaham ba wanda ya taɓa faɗin wannan aqidar sai jaham idan akwai shi a tarihin ka faɗe shi bai bai fir'auna duk kafircin sa yadda Allah na saboda haka ya kamata mutane su gane gaskiya ka'ida ta ilimi ana tabbatar da abinda Qur'ani ya tabbatar abinda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma a bibi kuma maganganun sahabbai da maganganun tabi'in wannan shine idan mutum ya bi wato ya bi tafarkin da ba zai bata ba ubangiji ala ka tsire da mu sun mattawa alal arshi ubangiji ala ya daidaita kan al'arsi daidaita da su dace idan wani ce da kai a zaune a cikin gide a tsaye sai ka ce ban sani ba ni dai ya ce ya daidaita kan al'arsi kuma na yi imani da ya daidaita amma ba lalle bane in san ya daidaita bisa da kaza a tsari kaza biyar yanayin sufar daidaitar ce biyar kan kansa sani wani abu ne na gebu ba wanda ya sani ce Allah ta'ala kisa ko imam malik ibn anas da aka tambaye shi yaya istiwa'i an ce Allah ya istiwa'i ta ne istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a yace istiwa'i sananne ne a cikin harkar larabci amma ya ya Allah ya istiwa'i yace wannan ba wanda ya sani mu yadda yayi istiwa'i yace wannan wajibi ne tambayar ya yaya yayi istiwa'i yace wannan kuma bid'a ce kullum ahli suna da rere da wannan magana sai imam malik ibn anas ba kan bid'an da yake kare ta ce malik bai faɗa ba yana akwai shi kuma yake duk ahli suna da rere da wannan cewa imam malik ya ce duk wanda ya karanta tarihin malik aka zo wajen bayanin da aqidan malik sai an kawo malik ya ce wannan imam malik ibn anas amma har yau dan bid'a ba za su iya karanta ba amma sai su tawili sai su wannan Allah sai amin wa takkara shamsa wal qamar ubangiji ta'ala ya hore rana kuma ya hore wata ma'ana yana hasko mana da hasken rana a kullun yini kamar yadda yake kawo mana farin wata a kullun dare sai dai a wani daren ya fi wani daren haske kullun yajri li ajalin musamma kowane daya cikin rana da wata din nan yajri yana gudana ne li ajalin musamma ya zuwa wani lokaci sananne shine ranar ta jama'a yudabbiru al-amra ubangiji ta allah yake gudanar da al'amura gaba daya shi ke kawo zafi shi ke kawo sanyi shi ke saukar da ruwa shi ke fitar da tsirrai kashewa rayawa arzikawa talautarwa duk a hannun Allah ne tadbirul amr kenan gudanar da al'amari yufassilu yudabbiru al-amra yufassilu al-aya yana lalabe ayoyi illa billa da kidi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku game da saduwa da ubangijin ku ku zanto masu ne ma'ana ubangiji na rarrabe muku wannan dan ku zanto masu ne masu tabbat bisa ga saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga wannan duk bayyana ababai ne wanda banda Allah ba mai yin su shi kadai ya saukar da littafi bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin akthar an-nas la yu'minun kamar yadda da matan kuma shi ya saukar da dukkan littafai da aka saukar annabawa kuma shi kadai ya daga ginin sammai guda bakwai halaka sab'a samawatin tibaq wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan an gane ko to waɗannan duk Allah ne shi kadai shi kadai ya hore rana da wata shi kadai ke gudanar da al'amura shi kadai ke rarrabe ayoyi da Allah kun bi da sa'i rabbikum sai kuma yake وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض أبنجي كيني وندي يشوف دكتا بسطها إلى ما لا يدرك منتهاها يا شوف تاتا بربدا يد قلن أن أدم بيدك يا شوف بأن جعلها حجما عظيما تيدي يسن ياتا تزنتو من جرمة لا يقع البصر على منتهاها جني بيزي حمقو كالسنة فوقيا كالسنة wa ja'ala fiha rawasiya kuma ubangiji ya sanya duwatsu a cikin kasa din jibalan sawadu duwatsu waɗanda suke tabbatattu kun mutuwa an isra wanda suke rike da kasa da ba za ta rinka raurawa ba sai san Allah ya sai jarraba mutane da wani abu to shine za a jarraba mutane da girgizar kasa a waɗansu wuraren da suka gangare ma Allah suka saba ma Allah dan hakan ya zanto sanadiyar koma wasu zuwa ga Allah in Allah ya so su da tuba in Allah ya so da rabauta wa anharin kuma ubangiji Allah ya sanya koramu a cikin kasa din wato waɗanda suke gudana rani da damuna wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn sulay a cikin dukkan dangin ita ce a cikin dukkan dangin ita itace Allah ya sanya zawjayni nau'ika isnaini guda biyu ai min kulli ko wani irin nau'i ma'ana kowane irin itace akwai namiji akwai ta mace haka yake cikin kanya haka yake cikin dabine haka yake cikin dukkan itacen da ke banka akwai namijin akwai ta mace ko kuma duk abin da kaga mai zaki to sai ka samu mai kama da shi mai zaki duk abin da kaga mai zaki sai kaga wani abin da yayi kama da shi kuma mai launi ko ɗanɗano kishiyar yanzu misali da lemon zaki da lemon tsami akwai alaka da juna kamar dangi ne ne amma wajen ɗanɗano sai wanda ya zanto da tsami wannan kuma ya zanto da ne da zaki to haka al'amuran suke min kullu samarati ja'ala fiha zawjin sunay lalle a cikin wannan akwai goninta akwai nuna bunƙasar mulki yubtil laylan nahar shine ke lullube dare da yini ma'ana ana cikin dare din sai yini ya zo ko kuma ya lullube yini da dare din ana cikin dare din sai ana cikin yini sai dare ya zo ayyatu nahara bil layli shi ke lullube yini ta hanyar kawo dare وضوء النهار يستر به ظلمة الليل وضوء النهار وتحكى يني يستر به ظلمة الليل وبين تعالى لا تكر في دهم دليل إلا إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي wato sai dai abin da ya fi dacewa a ce dare shi ne ke lullube yini don dare shi ne wanda yake akwai sutura a cikinsa amma ne ko babu sutura a cikinsa an gane ko wato dare shi ne algafi وأنه في تضائف الآيات السفلية وإن كانت من وإن كان تألقه بالآيات العلوية ظاهر وتوتري أن شيني وندك الغاشي من اللي وعده شيني القول شيني شيني أبو وندك نسرري في تضائف الآيات السفلية وتو أبن ديك أجي ستر تهسكين يلي ديك نسكين ممكن ممكن آيوين الأسع وإن كان تألقه بالآيات العلوية ظاهر كل يكي duk da dare yana da alaka da ayoyin ƙasa amma alakarsa da ayoyin sama kuma a zahiri yake bi itibari anna zuhurahu fil ard wato dare duk da yake daga sama yake tahowa amma bayyanin duhun a cikin kasa ne ma'ana yana da alaka da ayoyin sama yana da alaka da ayoyin ƙasa inna fi zalika al a cikin ababen da aka ambata bayan nan akwai ayoyi ai dalalatin ala wahdaniyyatihi ta'ala akwai dalilai bisa ga kadaituwar ubangiji ta'ala ne kaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yin tuntun tuni fi sun illa cikin ayyukan ubangiji fa yastadilluna bis san'ati ala salih wato sai su kafa hujja da abin da aka san'anta bisa da girman kudurin mai yin sana'a an gane ku. domin duk abu mai girma na nuna wanda yake ma lallai mai girma ne idan abu dan kankani ne na nuna wanda yake kuma dan kankani ne ma'ana girman halittan sammai da girman halittan kasa duk wannan na nuna girman mahalicci ne shine Allah ta an bai da wa bi sababi al musabbab kamar yadda ake kafa hujja da sababi bisa ga al musabbab abin da ke hawuwa da cikin sababi din ko al musabbib bai kawo sababi din wal fikr huwa tasarruf al qalb la kafi li qaumin yatafakkarun abin da ake nufi da al fikr tunani huwa tasarruf al qalbi fi talab al asya shine kai kawo din zuciya wajen neman al'amura wajen neman menene sababin kaza ko hikima cikin kaza wa qila quwwatun mufriqatun lil ilmi wadan suka ce abinda ake nufi da al-fikr wato wata irin kowa ce wata fawa ce da ubangiji subhanahu wataala ya halitta cikin dan adam mufriqatun lil ilmi wanda ita ce nemo ilimi ila al-ma'lumi ita ce dai ilimi ila al-ma'lumi zuwa ga abinda za a iya sanin sa والتفكر جريان تلك القوة أدل أكيد بدأ التفكر بدانا إذا ونباوة ونن كرفين تنانيتم bi hasabi nazar al-aqli gurgudan nazari na hankali da tsayyan hankali wa zalika lil insani dun haywan wannan baiwa ce ko da Allah bai wa dan adam kadai banda dabba wa yuqalu la yumkinu illa fi ma yumkinu an takuna lahu suratun fil qalbi shi ko sun tilfile ba shi yiwa sai ga abin da ya iya yiwa zuciya ta kawo siffarsa ولهذا ruya. da haka aka rubuto zance da ke cewa tafakkaru fi ala illahi wa la tafakkaru fi illahi idh illahu munazzahun an an yusafa ku yi tuntuntuni cikin wato ni'imomin ubangiji cikin halittun ubangiji amma kar ku ce za ku yi tuntuntuni cikin shi karan kansa Allah ne game da wai yaya yake shi yaya zakin su ko sifarsa take izin lahu munazzahun an an yusufa bi sura domin ubangiji ba shi iya yiwa hankalin dan adam ya iya surar da shi da wata siffa hankalin ba zai iya hango yadda ubangiji yake ba sai dai ka dogara da abin da wahayi ya baka haske game da kuma kai iya ba za ka iya sani ba sai dai ka dogara ga da wahayi ya faɗa ka faɗa amma ba ka iya ganin ba ka iya gane hakikanin yadda su faɗin zuwa abin nufi a nan gudun shi an ce Allah ta'ala mai bi mai gani ne ubangiji ta'ala mai kudura ne ubangiji ta'ala mai mulki ka da bi da gani sifofi ne wanda duk mun san cikin munan kowa ya san ji kuma kowa ya san gani to amma abin da ake so ka fahimta a nan gudun jin Allah da ganin Allah ba ba irin na kowa bane a duniya domin shi ta'ala laysa ke shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya ike ka imani ka yadda yana ji ka yadda yana gani amma idan mutum bai yi tambaye ka yaya jin sa yake yaya ganin sa yake kuka ce ji biyo kan sa gaibu ne jin nasa gaibu ne ganin nasa gaibu ko babu wanda ya san shi Allah amma na yadda lalle yana ji na yadda lalle yana gani to yadda kai da nan guda biyu haka dukkan siffar da Allah zai bada labari yana da ita kamar daidaituwar ta akan al'arshi yanzu hankalin kowa hatta da dama daga cikin yan bid'a sun yadda Allah na ji sun yadda Allah na gani sun yadda Allah alhayyu ne ji rayayye ne to ko mu marayayyu ne mu ma ko masu ji ne masu gani ne kasancewar ka rayayye mai ji mai gani bai sa ka ƙaryata rayuwar ubangiji ko jinsa ko ganinsa ko kai tawulin su da wata ma'ana daban ba to dan ne kai tawulin sauran sufofin ina ba da zo mai da in dai da Allah na ji yana gani dan ya ba da labari yake huwa sami'ul basir bai dan adam bai na ji yana gani an gane ku inna al insana min nutfatin afjajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira yadda Allah yake sami'an basira kuma yake kuma dan adam ma ja'alnahu sami'an basira bai ji ne mai gani amma da an tambaye ka nan suka da ayyukansa daban ganin sa daban da na ubangiji subhanahu wa ta'ala ganin Allah da jin Allah ya kawo banda na halittunsa to sai ka ce sauran ma daidaitan Allah ta kawo banda ta halittunsa ina fata an fahimta rayuwar Allah ta kawo banda ta halittunsa kudurar Allah ta kawo banda ta halittunsa ilimin Allah ya kawo banda na halittunsa Allah ta ji alim ne innahu huwal hakim al alim ne innahu huwal alim al hakim ne subhanahu wa ta'ala tare haka ya ce wa bakarnahu bi bulanin alim dangane da annabi Ibrahim ya ba shi dawar iri alim masali da alim din da ke nan da ke cikin inna wal alim hakim kuma da iri dai ne amma dai da lafazin ne alim wanda ke nuna ilimi to amma ilimi dan adam daidai da nashi ilimin ubangiji kuma daidai da bunkasar mulkin ilimin ta baya da iyaka na dan adam ko yana da iyaka to inda mutum ya dauki wannan cikin dukkan sifofi ya riga ya huta amma in mutum yake zai dogara da kwakwalwarsa dukkan wata siffa da ta zo cikin qur'ani ko hadisi ya ji ta yi tushe da kwakwalwarsa kawai bari ya kare ta ta koyi tawilinta to karshe sai mutum ya shiga cikin wani tafarki yanzu yan bid'a suna kyamar su cewa ubangiji ta'ala ya daidaita kan harshe irin yadda suke kyamar su cewa ubangiji ta'ala na da hannaye kuma da nassin qur'ani ya tabbatar wa qalat al yahud yadullah maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu duk malaman qira'a sun yadda wa lu'inu bima qalu wa qadini lazim cikakkiyar jumla an riga an gama sai kuma ka ce ban ya bal yadahu mabsu qasami yuntu kai kai dan a kawo jumla ta zuwa da ba ta da alaka da wacce bal da aka bude ta da bal idrabiya bal yadahu mabasu tsani yadahu hannayensa biyu mabasu tsani a cikin fada suke subhanahu wa ta'ala yumsiku kaifa ta yana tiyarwa yana baiwa yana kyauta irin yarda ya gada to sai ka ce yadahu ne zaka fara shi kenan kuma yace da iblis ma mana aka an tasdu da lima khalaqtu bi yadayya yadayya din ba guda biyu ba me ya hana ka yi sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na biyu dukkan halittu ubangiji ya halitta su da kun ko yakun in ba guda hudu ba cikin nau'in halitta guda hudu da Allah ya halitta su da hannayensa biyu annabi adam na ciki jannatul firdaus na ciki alqalamin qudra na ciki na manta na hudun wanda hadisi ya tabbatar amma banda wannan duk sauran bi kaulihi kun fa yakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fa to kaga anan gurin sai ka tabbatar da ubangiji ta Allah da Allah amma irin naka irin nawa irin nawa a alaika kamar shi kai tunanin irin sa kaza ne ma bid'a ne wannan tunanin kar ba ka tunano ba za ka iya ganowa ba sai dai ka tsaya akan cewa yana da akwai ka wuce in wani bai ka yaya yake sai ka ce shi kadai bai ka sani ni ban sani ba sanin kaifiyar gaibu ne ni ko ban san ba, ko ba wanda ya san gaibu sai Allah amma wa yana da akwai tunda ya bada labari dole in gaskata ina ba da mun bayyana to haka dukkan sauran al'amuran waɗanda Allah ya ba bada labarin cikin alkurani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba da zaran abu ya ci karo da hankalinka ba da tunaninka kawai sai ka rufe abin ka kace ba kai dirki ba wannan sai zanto kuskure Allahumma da haka ubangiji subhanahu wataala ya yi bisin lailan nahara inna fi dalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ubangiji na lillafe dare ila lillafe yini ta hanyar kawo dare saboda haka a cikin haka akwai ayoyi da kawai ta fassaruna da mutanen da suke tuntuntu wajen الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أحناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأصل إن في ذلك لآيات لقوم يحفظون وفي ardi a cikin ƙasa kifa'un akwai waɗansu yankuna mutajawiratun masu ما da juna da دا suna مقبتك da juna amma yanayin wannan ƙasar daban da yanayin wannan abinda za ka iya shukawa a nan ya yi kyau idan ka shuka a can sai kuma tana da da juna Idan abin da zaka dasa a nan yayi amfani san sai ka dasa ya amfani gashi kuma suna makwabtaka da juna duk yankin ƙasar guda ɗaya ina ba ta amfani to wannan shine kefa wani wato yankuna mutajawaratun masu mutuntaka da juna mutalasiqatun suna hada da juna fa min hafayi daga cikin su akwai wuri da dada wanda za a iya shuka komai wa sabiq akwai wuri wanda yake mai kanwa kanwa ko gishiri gishiri wanda bai dace da yin shuka ba wa kalilur rai akwai wanda yake da karancin wato jikowa da ruwa ko kuma yin amfani idan an ce za a shuka amfanin gona wa kafiruhu da kuma wanda yake mai yawa wa huwa min dalail qudratihi wannan duk akwai dalilai na qudran ubangiji Wajen jannatin min anabi a cikin yankunan kasa din wato ainihin akwai gonaki jannat wato lambuna kenan min anabin waɗanda suke na inabi wa zar'un birrafi atafan ala jannat wato zar'un din nan ka iya an ana karanta shi da rufa sai zan to an yi adabin sa ne kan jannat wal jarri a wata qira'a wa zar'in sai zan to adabi ne akan a'ana wato jannatin akwai lambuna min anabin wato waɗanda suke na inabi wa zar'un akwai kuma shuke-shuke da yawa ko kuma wa zar'in akwai kuma lambuna waɗanda suke za'u min anabin wa zar'in wato akwai lambuna na inabi wa zar'in da kuma jinsi an gane ku Wani nakhilun da kuma itace na dabino wani sashin na ƙasa ana yin dabino sinwan wa ghayru sinwan sinwan waɗanda suke a iri ɗaya wa ghayru sinwan da wanda suka ta bamban da juna kuma waɗanda ba iri ɗaya ba ke waɗansu malaman suka ce a'a sinwan wa ghayru sinwan sinwan itacen da cikin su guda ɗaya ne amma sun yi rasa daban-daban ghairu sunwan itacen da guda ɗaya ne ba ya da rasa daban-daban a akwai itace wani lokacin za a gani ko na dabino ko na kanya ka ga itace guda biyu wannan ta yi nan da rasanta wannan ta yi nan da rasanta amma gindin daga kasa guda ɗaya ne ina fata an fahimta akwai kuma wanda zaka gani kowane itace guda ɗaya yana ɗauke da bishiya guda ɗaya ne bishiyoyi biyu ko uku ba su yi tarayya wajen gindi ɗaya ba ina fatan kun fahimta duk kowa zai iya ganin wannan to idan aka ce sinwanin wato waɗanda suke haɗe kenan gairu sinwanin waɗanda suke raba kenan ina sinwanin wa gairu ina ba ta fahimta ba ne ce sinwan jam'u sinwan wa hiya nasalatu yajma'uha asalin wahid idan an ce sinwanin jam'i ne na kalmar sinu kalmar sinu kuma wa na nasalat sune itace na dabino yajma'uha aslun wahid wanda shi suke daya itace ɗaya daga kasa ya hada su da juna wata ta sha abu furu'uha amma rasanta kuma sun yi daban-daban uku hudu biyar wata mara haka ko kasa da haka an gane ko wa ghairu sunwan shine munfarida tabbatacciya guda ɗaya tuffa da ma'in wa'i waɗannan ababai da aka ambata na gonaki da lambuna na inabi da fice-fice da itacen dabino waɗanda suke masu asali ɗaya da wanda suke ɗaiɗaikun su dukkan su tuffa ana gayar da su bittani kenan ai aljanna aljannatu ma biya wato waɗannan lambuna da abin da ke ciki wa kuri abin a wata kira yufka ai al abin da aka ambata kenan ana gayar da su bi ma'in wahid da ruwa guda ne وما ذلك تراها متغيرة الثمرة tare da haka za a ganta ko za ga waɗannan itace sun sha bamban wajen ɗanɗanon ƴaƴan bil ajkali wajen girman ya'yan wal alwali da launin su wa tuhumi da dandanon su wa rawa'i da kuma saƙen su kan su ma'ana duk abin da ke fitowa daga cikin ƙasa cikin abin da yake kayan abinci ne da abin da yake kayan marmari ne da abin da yake ciyawa ce da abin da yake fulawa ce da mai zaki da mai kaci da mai hamami da kore da wanda yake mai launin ruwan kasa kasa dukkanin su da ana shayar da su daga ruwa daya wannan shine gwanintar kuma shine cikakken kudura shayar da su daga ruwa daya tare da bambancin su ta fuskar ganin ido dan mangoro ya sha bamban da da na data tumatiri ya sha bamban da tattasai gauta ya sha bamban da yalo yalo ya sha bamban da kaza wannan kowanne nau'in sa daban lemo ya sha bamban da abarba abarba ta sha bamban da gwanda ko kaza amma dukkanin su yi tsadu ma'in wani ana shayar da su daga ruwa guda da mai ɗakin, da mai zakin da mai gardin da mai hamarin da ko mai meye ma dukkan su ana shaidi su da zuwa guda wanda wanda ke nuna kamala da cikakkiyar kudura ta ubangiji subhanahu wa wani. sannan yake wani fadlu ba'daha ala ba'd fil ukhra muna fifi ta sashin su akan sashi fil ukuli wajen ci bi dhamm al kaf wa qura a wata wa a fil ukuli kafin za a yi mata dhammi a wata a fil ukuli kafin za a yi mata sukuni فمن حلول وحامد أقوى من ذاتي أقوى من ثاني فيه حامد وهو من دلائل قدرته تعالى وأن دق دليلين لقدرة أبيه تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون للي أتكن هكا أقوى آيوي دمتانا لسكي هنكلتر الأمر يتدبرون وأن لسكي تدبري لورا ويستعملون أقولهم وأن لسكي أنفاني لهم كلا بالتفكر فيها وزين تنالي كما دعوة أنها للسوق دائما وأن لسكي ريدي تفتوى السيدة خص هذا بالأكل والأول بالتفكر لأن الاستدلال باختلاف النهار أسهل ولأن التفكر في الشيء سبب لتأكله والسبب مقدم على المسبب فناسب تقديم التفكر على التأكل wannan yare ne kamar ya da yaren masu mantiki mu kokarin mu ga za fahimta malik ke kusta hadha bil aqli abin da ke cikin wannan aya wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa wa sunwan an ke banci kula da wannan ga masu hankali da aka ce inna fi zalika al an ke banci wajen fahimtar wannan ga masu hankali wal awwal bit na farko ko wanda aka ambata kafin wannan wa huwa alladhi madda al arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjan ithnayn yajlis al layla an nahar inna fi dhalika al ayatin li qaumin yatafakkarun aka ce masu tunani na aka ce masu hankali can aka ce masu tunani me yasa aka yi haka yace li anna al nahari ashalu kafa hujja wato ainihin wajen zuwan yini kafa hujja da zuwan yini bisa ga girman kuduran wanda yake kawo yini din abu ne mai sauki kwarai da gaske an gane ko abu ne mai sauki gane haka wani anna tafakkur fi shay'i amma abin da yake kafa hujja da bambancin tsirrai da ke cikin ƙasa wajen ɗanɗanan su wajen launin su wajen kalar jikin su kafa hujja da wannan yana buƙatar hankali da basira sosai da sosai kafa hujja da wancan ina ba za an fahimta sai ce wala anna tafakkura fi shay'i kuma yin tunani cikin abu sababin lita akulhi shine sababi na mutum ya hankalci abin in yayi tunani game da shi wa sababu muqaddamun alal musabbab iko sababi shi ake gabatarwa kafin abin da yake haifuwa bayan sababi din ma'ana sai da tunani ne za a yi hankali to a kenan tunani shine sababin samuwar hankali da haka sai aka fara gabatar da tunani kafin hankali da anna sabab muqaddamun ala musabbab na ba mun bayyana da haka yake fa na tafakkur ala ta'akkur sai ya dace a fara ambatan at-tafakkur kafin a kawo at-ta'akkur wannan dai shine malai ke so fara dai na isar da shi cikin hausa da dace wa ba da an zakar al-adillata al-mujibata lil iman bayan ubangiji ya faɗi dalilan da ke ja wajabta dan adam ya imani da kudratullahi game da kudran ubangiji alal fasi wajen yiwar tayar da tayar da mutane gobe kiyama wa istimrarul kufari ala takdhib bayan kuma an ambaci ci gaban da kafirai ke wajen karyata manzon sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala muqatiban lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ambaci ambace da zai biyo baya yana mai magana ga manzon kira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين وبنجي ce wa in ta'ajab in har za ka yi mamaki ya Muhammad ya kai wannan manzo mai girma min takdibil kuffar laka dangane da kafare ke kare ta ka ma annaka kunta mustahiran bainahum mawsufan indahum bis-sidqi wal amana da ran cewa ka shahara tsakanin su ana siffanta ta da gaskiya da amana wa ma amama aka min al-adillati al tare da abin da ke tare da kai na dalilai masu yankan shakku in har za ka yi babaki game da wannan fa ne ta takzibu bi aji ƙarya ta kadin nan da suke yi din nan ba shi ne abin mamaki ba fa adabun haƙiƙanin abin mamaki in kana so ka san shi kauluhum maganar su da suke cewa a idza kunna turaban yanzu idan mun riga mun kasance su baya mun mutu an binne mu mun rinjige cikin kasa mun tsage da kasa a illa da salkin da biyu shin yanzu za iya sake tashin mu cikin wata sabuwar halitta zai iya wa ai mana haka ma'ana ƙarya ta kada suke game da manzanci ba shi ne mamaki ba ƙarya ta cewa ma Allah zai tafi shi ba mutuwa ba babban abin mamaki domin akwai dalili a karan kansu da ke nuna Allah zai tafi kiyama dalilin ku shine samar da su daga babu kowa ya yadda da babu cikin su daga baya aka samar da shi to bayan ya mutu kuma samar da shi karo na biyu sai zama to akwai wahala a ce kare ta wannan shine babban abin mamaki ila in an ce manzo da ba a taba turowa mutanen makka wani manzo ba wannan ya sa su fi, a ba su fari gane kai ba su yadda ba sun kare ta kila duk da wannan ba uzuri bane ba amma kila wannan ya fi zama suna da makama in an zo zance da mai da bayani to amma kare da zafin kiyama kan ai ba su da makama ko mai da zance Allah madaukakin sarki ce wa laqad alimtum min naj'atul ula falaula tadakkarun ai kai riga kun san halitta karo na farko da babu ku aka samar da to ba za ku yi tunani ba game da wannan bisa cewa in kun mutu kuma zai iya mayar da ku ai abu ne mai sauki mayar da ku domin inda akwai abu mai wahala samar da ku daga babu zai fi wahala sama da farfado da ku bayan mutuwa to amma samar da ku din bai wahala ga ubangiji ba sai farfado da ku bayan mutuwa ko dan to yayi wahala ga ubangiji shine wa in ta'ajab in har ka yi mamaki fa ajabun qawluhum to kai mamaki da fadin su cewa yi za kunna turaban ya inna lafi da jadid wannan ne babban kuma mamaki li anna al-qadir ala ita'il khalqi wa ma taqaddama ala ghairi misali domin dukkan wanda ya sami iko bisa ga kafa halitta a ban kasa da samar da abin da ya gabata a baya ba tare da misali ba qadirun ala i'adatihim ai mai iko ne bisa ga kawai wato dawo da su kan wa fil hamzataini fil mawdi'aini at-tahqiq alhamza din da ke cikin wurare guda biyu a idza kunna turaban a inna da fi khalqin jadid do ana musu tahqiqi wa qura a tahqiq al-ula a wata a an haskaka ta farko an ce a idza amma ta biyu sai aka wani tafsiri a idza kunna turaban a inna da fi khalqin jadid wa idkhal alifin bainahuma ko za a fitar da alif a tsakanin su alal wajhaini bisa ga tafsiri din ko tahqiqi wa tarkuha ko kuma rashin fitar da ita wa fi qira'atin bil istifham al-ula wal khabar fi a wata qira'a a idza kunna turaban inna ma da zikr din jadid alhamda farko sai zanto akwai istifhami kabi kuma kenan kabar ne labari ikbaru wa ukhra a wata qira'ar kuma idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid wa to akasin qira'a ta kenan dukkan sauran qira'o ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina kafaru bi rabbihim irin waɗannan sune suka kafirce ma ubangiji wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim kuma irin waɗannan sune suke da hukumi a wuyan su tashin kiyama wato wani abin tauri da za a haɗa hannayen su zuwa ga wuya a tauri da juna ta yadda za a je su cikin wuta a musu azaba wa ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ba abuta wuta hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin ta Allah zai يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المصلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هذا ويستعجلونك سنة لمن كجدوتو مثل بالسيئة دابين ديك ممونا أي الأذاب إتتي أذابا قبل الحسنة كافن كشكاوى أي الرحمة إتتي الرحمة وقد خلت من قبلهم البطلات سنكو سنكوى مسالي ما سيوى سنجبات سنكافن jam'u musla wannan jam'i na musla da yuzuri al-samra masula wato jam'i ne na masula kalmar masula mufrad kenan masula jam'in ta bi wazni as-samura wato a bisa ga wazani na kalmar as-samura ai uquba amsalihim wato ukubobi da aka yi wa waɗanda suke tun kafin su minal mutazzibin duka waɗanda suka kare ta ayoyin Allah duk sun riga sun gabata a faraya a tajiruna biha kin ba za su dauki izina ba kin ba za su hankali ba wa inna rabbaka la zulma kiratin lin nasi ala zulmihim lalle ubangijinka ma abucin gafara ne ga mutane bisa ga zalincin wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa ailiman asafu ga wanda ya kanta wannan aya abu guda biyu ta nuna abu na farko yadda kafirai ke gaggauto da azaba suna cewa in azaban nan gaske ce manzon Allah ya kawo musu wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati as-sayyi'a anan al-azab kenan bi dalil qawlihi ta'ala wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wa yasta'jilunaka bil azab wa laula ajalun musamman laja'ahum al azab wa inna jahannama lam yusu bi kafirin ولا يتنهم بغتهم وهم لا يشعرون يستأذنونك بالعذاب وإن جهنم ولا مهيد من الكافرين سنة ديما أكم كوكو العذاب حسنا كوا أجل لنا قبل الإسلام إن دي عذابا ننجل كتي أكاومن لهم كافين كيامة dan saboda tsabar kangarewa dan saboda butulcewa suke faɗa manzon Allah irin wannan magana sai Allah ce wa qad khalat min qablihi bil masala ai ba sani ba misalai na azaba sun daga sun gabata ka san wa tilka adun jahadu bi ayati rabbi wa sawru kulahu wattaba'u amra kulli jabbarin alim وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد القوم جاء آدا وانا جاء ثمود وانا جاء مثلا فرعون nan ga wani ne duk misalai ne waɗanda ake karanta mun dole ga sun gabata bisa da cewa Allah mai iko ne mai kudura ne bisa ga azantar mutane inda yana inda ya ga dama haka ne amma ubangiji ba a turka ka kan yi abin da baki ya ga dama ba dan shi kuma kasancewa bai kama su da azaba ba shike nuna sun gagare su ba a'a yana musu jinkiri ne don su dauki cikakken zunubi ranar tashin kiyama liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yadun abu na biyu yadda ake hada a targhib wa Allah ta wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wanda ya zanto a targhib kenan kwadaitar ga wanda ya tuba Allah na gafarta wa inna rabbaka la shadidul iqab wanda ya zanto at-tarhib kenan firgitar Allah ce nabi ibadi anni ana ghafurur rahim wa ana azabi wal azab alim inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la rahim ta'ala yana hada tsakanin at-tarhib wa tarhib firgitarwa da kwadaitarwa domin wani firgitarwa ce za ta ba shi tuba wani ne zai ba shi daman tuba wani kuma duka biyu to shi sai ake hada su da shi wa inna rabbaka la zuma siratin lin nas ala dhulmi wa inna rabbaka la shadidul iqab wa yaqulu alladhina kafaru wadanda suka kafirta suna cewa lauda unzila alaihi ayatun min rabbih dan me ba a saukar masa da aya da gurin ubangiji ba abinda suke nufi da aya anan mu'jiza saboda lafazin aya a cikin alqur'ani yana daukar ma'anoni guda uku aya tana zuwa da ma'anar mu'jiza ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إسرائيل إذ جاءهم nan wato malakutu samawat tsarin ginin sama da tsarin ginin kasa a walam yanzuru fi malakutu samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna kadhi tara ba ajaluhum fa bi ayi hadithin ba'd yu'minun wato zuwan dare zuwan rana dukan su aya saukar ruwan sama aya fitowar tsirrai aya mutuwa rayuwa aya ne talaucin wani arzikin wani duk aya وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها wa hum anha muridun ayoyi nawa ne cikin sammai da kasa dan adam na bi ta karkashin su ko yana bi ta cikin su amma yana kawar da kai ba tare da ya gane su ba an gane ma'ana duk inda aka ambata aya ɗaya daga cikin manonin ne guda su ko dai aya al-masru'a a bar karantawa ko kuma aya da ma'anar mu'jiza da ake baiwa annabi ko kuma aya da ma'anar mai halittar sama ko halittar kasa wato ababen mamaki na halittun sama ko halittar kasa to ana kira su da suna aya to anan kafirai suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih dan me ba a saukar masa da aya ba ba wai suna nufin aya a bar karantawa ba ai sun san an saukar masa da ikra'a sun san an saukar masa wa anzir ashir sakal aqrabi ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil qul ya ayyuhan nas duk sun san waɗannan an saukar musu amma aya da nake nufi mu'jiza irin wanda suka nema sun nemi a mai da duwatsun maka gaba ɗaya zinari sun yadda manzon in dai gaske ne manzo ne a ganshi da gida na zinariya ko na azurfa aw ko laka baytun min zukhrufin sun yadda eh, wai abin da suke so lallai in zai yi ya taka sama kafin sai da manzancin sa ausar kafin sama'i a zuro wata mata takala su da ya taka ya je sama duk da haka wannan nu'mina da rukiyi ba za mu yadda in ka taka kawo sama din a sanzila alaina na nakara har sai in ka saukar masa da wani littafi ka zo da shi a rubuta daga sama kamika kitabullahi min Allah ta'ala ila abi dar ko ila abi dar littafi na musamman daga Allah zuwa ga Abula ko Abu Dar kafin wai su karba sai ta to wannan ita ce irin ayat da suka nuna kaga anan gurin tambaya game da wannan tambaya ce ta kore ganin bayan man ina Allah ce an turiduna an tas'alu rasulakum sabatu ila Musa so kuke ku yi wa annabin ku tambayar kore tambayar ganin bayan sa irin yadda aka tambaye Musa da yadda ya suka ce da shi lan nu'min laka hatta nara Allah jahara kuma yanzu shi ne kuka ce lan nu'min laka hatta tanzila alaina kitaban naka lan nu'min laka hatta tanzila alaina kitaban naka wa na kamar sai da wannan wala nu'min laka hatta tanzila alaina kitaban naka an gane ku dalla ce inna ma anta munzir sanadai kadai kai mai gargadi ne wali li kulli qaumin ha kuma kowace al'umma tana da mai firiya da aka turo mata وإن من أمة إلا خلا فيها نذير باب وتا الأمة فاكي أنت أمي دذرية جنتا النبي نكا أدكنسو إذن يدعكا تنكا وني يزم النبي في كما تنسى الأمة من السوكي دالتي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله أبنجي تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى ينا سند أبن قوة ميدونا دون بيك أوكيد ubangiji ta ala ya san ko me mai juna biyu ke dauke da shi ko wace mace ya san me take dauke da shi wa ma tajidul arham ya san abin da mahaifa take ragewa wa ma tazat ya san abin da take kara wa kullu shay'in indahu bi miqdar kullu shay'in kowane irin abu indahu a wurin Allah da miqdarin an sa masa gurgurdan yawan sa gurgurdan zamanin sa gurgurdan tsawon zamanin kowane irin abu a aune ki wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum daidai da ruwan sama da zai sauka a shekara Allah ya kididdige a cikin kudararsa ganga nawa lita nawa za ta sauka ruwan sama daga wannan ko digo daya ba zai karu ba akan yadda Allah ya tsaro a shekara kuma ko digo daya ba za a rage wa mutane ba kan yadda Allah ya tsaro Ko wani irin abu a kai da kyautar ubangiji malamai na cewa ma anan gurin masuliyati ya'lamu ma tahmilu kullu unta ya san dukkan abin da kowace mace ke dauke da shi me take dauke da shi wadan suka ce abin da take dauke da shi na ciki wadan suka ce a'a abin da take dauke da shi na jinin al'ada wadan suka ce a'a abin da take dauke da shi na jinin biki wadan suka ce a'a abin da take dauke da shi na jinin istihada wadan kuma suka ce duka ake nufi wata fassara tafi duka abinda kowace mace ke dauke da shi a cikin sabon gidi ta ala ya ma ta hamil kullu wa ma tajidu arha ya san abinda mahaifa take ragewa wa ma ta tazdad ya san abinda take kara idan mun fassara abin da ke dauke da shi na jinin al'ada Allah kuma bayan ya san abin da ke dauke da shi din ya san mai mahaifa ta rage mai ta kara ma'ana wani lokacin sai ga mace tana al'ada kwana uku har kawai wata rana sai al'ada ta kwana ta koma kwana biyar wani lokacin tana kwana biyar har kawai ta koma kwana shida ko kuma wani wata ta saba biyar biyar wata rana kawai kwana uku sai kuma yayin tajidul arham abinda mahaifa ta raga na karancin adadin bai kai yadda ta saba ba wa ma tazdar ko abinda ta kara sama da yadda ta saba al'ada ina ba a biki haka yake a al'ada haka yake a istihaba ba haka yake wani lokacin ya karu wani lokacin ya ragu gurbadan ganin damar Allah da kaddara idan kuma muka ce ma ta hamilu kullu unsa ana nufin juna biyu to me mahaifa take raga a cikin yaro me take karawa a ciki sai suka ce abinda take raga na ginin halittar yaro wani ya zo da girman da ake bukata daidai nauyin da likitoci suka yi da ya kamata jariri ya kai wani wani kuma a zo da shi dan tamilo da shi dan kankani har sai an rene ta asibiti a kwalba dan jinin sa bai dan girman sa nauyin sa bai kai da ake bukata kaga mata gizul arham kenan abinda mahaifa ta rage wa mata da kuma abinda sai ta kara ko ko ma ta gezul abin da mahaifa ta riga a haifi jariri daya wa ma ta abin da ta kara a haifi ne tabbai ko a haifi duk ubangiji da Allah riga ya san wannan ya tsara ko da mahaifa ta riga a jariri daya ka ganshi ya zo da cikakkiyar halitta ya su guda biyar wato babu wani rage sannan idanunsa biyu sannan kunnuwansa biyu sannan gabbai kawai lafiya matan zal kenan abinda abinda matan a matan zal abinda ta kara ma'ana a madadin yazo da yatsu biyar sai yazo da tundu hadda yatsu nan kenan matan jizal haram kuma a rage shine a madadin ka dinga bai ka sai don lokacin ya zo ba ta takken gabai ko yazo kyakkyawa ko yazo mummuna ko yazo fari ko yazo baki ko yazo da lafiya ko yazo baya da lafiya duk yadda Allah ya ga dama shine ba ta jizal haram ma aya tana da faɗi kwarai da za ta da kowane irin sako da cikin waɗannan sakokin da muka ambata wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane irin abu a wajen Allah gwargwadonka wato ainihin yana da gwargwadonka da Allah ya kace ba wato kaga anan gurin na nuna duk irin basirar da dan adam zai samu duk irin yadda dan adam zai samu ilimi abinda zai sani game da jahiliya ke dan sani idan an kasanta da ilimin likita na iya gane eh akwai yaro kuma kila ma za a haife shi ranar kaza kila namiji ne ko mace ne amma likita na iya gane cewa ta giyun ne ausa idu wa wata mutane ko dan aljanna ba zai gano ba likita na iya gano cewa idan ya zo gidan duniya ga aikin da zai likita ba shi iya gane cewa idan ya zo gidan duniya shekaru kaza zai ko ga kasar da zai amma ubangiji ta Allah ni ya tunki da tigar cikin jariri na cikin tun ba kafin a yi cikin ya sa sannan likita na gano wannan da kila a matakin da an riga an buzure yaro ya fara mutu amma lokacin da ciki yake kamar a ce jiya a guda jiya wani ya kusanci iyalinsa ta samu juna biyu a yau likita zai iya gano dukkan waɗannan ababen da yake ganowa zai wahala kare lokacin yana matakin dugon mali balle sana na mataki na gudan jini ko zo matakin na tsoka ba zai iya gano abubuwa da dama ba sai bayan an riga an zo mataki na an musulai amma Allah ko ya san kowane irin subhanahu wa alimul ghaibi shine masanin ghaibi abin da ke koye wa shahada kuma ubangiji ta Allah shine masanin abin da ke sarari al-kabiru shi Allah shine al-kabir mai girma al-muta'al Allah shine mai ji da ita al-muta'al wato lafazin muta'al din ji da ita ji da umtata ya isa ya nuna isa subhanahu wa duk wanda ba Allah ba ko bai zai nuna yasa mutum ya rinka jin cewa ai mu ne ai mun isa ne kaza ubangiji ta alafa fada cikin hadisi kulli yace ki ji da kai din nan da girman kai da ji da takama da isa gwado na ne ma'ana ne kidan kan tace dukkan wanda yayi dayayya da ni cikin sa to kike nan zan shiga da ji wuta ta masa azawa ba nan da ba ka ba a san girman kai duk girman kanka mulki ne ko kuɗi ko ilimi kike ba wanda aka haife ka da ba ya fekar kuɗi ba ba ya fekar mulki ba ba ya fekar ilimi ba akar da kun yi mutu ne in ba haka kun la ta alamu da shi'a dan talauci ma komai ba ka da shi ka zo gidan duniya kuntu haka ka faɗo in man da za a fara kawo maka da aka je aka samu na daga aka maka in man da za a ɗauke ka a ƙarshen talauci ba ma sai mutum ya samu kuɗi sai ka ai su ai su ne kaza ko mutum ya samu mulki yana magana sai dai an mun yi kaza mun yi umarni da kaza mun ce kar aika to bai dace ba dan ubangiji ta'ala ya baka dukiya ko mulki ko wani abu ya zanto kai girman kai gane ku al-muta'al to sai ubangiji kuma yake yin sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa bil-layl من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم دي دي دي تكنكم من أسر القول وان دي سرا تزنتي معنا ببينة سيدي لأبا ومن جهر به لكم وان دي ubangiji ta'ala ya san na bayyanan kuma ya san na sirrata wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in har kun bayyana zance duk ɗaya ne dan ubangiji ta'ala ya san asir wato zance na boye wa akhfa ya san kuma abin da ke cikin zuciya wanda ko bayyana shi ba ayi ya zama zance kaka ce sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara wa man huwa mustaqbil bil layl da wanda yake mustaqbil bil layl mai buya cikin duhun dare ya aikata wani abu na kirki ko kifiyar wa saribun bin nahar da wanda yake bayyana saribun kenan wanda yake bayyana bin nahari wato da yini cikin rana kenan ya kai ta da wanda ya abu da rana da wanda ya abu da dare duk ne a wajen ubangiji wadan suka ce mustaqfin bil layl wato ainihin mustaqfin bil layl shine mutumin da yake kishiyar rana ke mustaqfin bil layl ke sarifin bin nahar kuma shine kishiyar mustaqfin bil layl amma da ya wa fili mustaqfin bil layl mutumin da ke koya domin istaghfa yana nuna koya yastatim ke bil layl wadan suka ce istaghfa din ayyana cikin asdad ne yana nuna bayyana ne wanda zai bayyana da daddare ya aikata wa sarifin bin nahar da wanda da rana dan ana ganin shi sai ya koye ya aikata don Allah mun da shi ya yi amma dai ma'anar farko ta mutu sai kuma Allah ce lahu mu'aqibat lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من مخالفان له مؤقبات في دان ادم yana da mu'aqqibat masu bibitar juna wajen ayyuka wajen tsaro sune mala'iku mala'ikatun tata'aqqabu mala'iku da suke bibitar dan adam min bayni yadayhi wa min khalfi gaba gare shi da kuma baya gare shi yahfazunahu min amrillah suna tsare shi dan adam min amrillah da umarnin ubangiji min dinnan bi ma'ana ba kenan ai bi amrika wa qila al jin wal ins wadanda suka nan lamiri ne ke koma zuwa ga jinsin halittar ɗan adam da kuma aljan wato dukkanin su kowannen yana da mala'iku da ke tsare fi naumihi lokacin da yake cikin barci waya yaqazatihi da lokacin da yake farki wa a wani kaulin aka ce yahfazuna alaihi al hasanatu was sayyi'at suna kiyaye ayyukan da yake kyawawa da kuma وهذا على قول من يقول إن الآية في الملكين القائدين wannan fa bisa ga fassara waɗanda suke ganin wannan aya tana magana ne dangane da mala'iku guda biyu waɗanda ke zaune da dan adam adal yamini wa Ali kimal a dama da kuma hagu yaktubana alhasanati was sayyi'at suna rubuta kyawawa da kuma munana na dama na rubuta kyawawan ayyuka na hagu na rubuta munana ma'ana fassara guda biyu kenan ko dai mu ce waɗannan mala'iku da ayu da wannan aya take magana waɗansu mala'iku ne da Allah ke turowa suna tsare dan adam a lokacin barke da lokacin barke da dama daga cikin ababen da kaga sun auka a kanka waɗanda Allah ya so jarrabe ka ne da su amma in ba haka ba kiyaye wanda suke maka tsautsayi da dama ba dan kiyayewar wanda mutum ya haɗa cikin halaka mai yau an gane ko ko ko mu fassara ta cewa abinda ake nufi sune mala'iku guda biyu daya da kuma daya dama daya ma yalfidu min qawlin illa ladayhi rakibun atid waɗannan su ne ma'ana ɗaya da dama ɗaya a shi ne na hum min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin Allah ubangiji ta'ala baya musanya wa mutane abin da yake tare da su ay la yaslubuhum ni'matuhu baya kwace musu ni'ima ta sa hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai su can sun canja abin da yake tare da su min al-halati al-jamilati bil ma'siyah suna cikin kyakkyawan hali sai su koma kan wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nufin wato ainihin munana wa mutane ko yi musu azaba fala da lahu babu wanda ya ce kare wannan azabar da gare wa ma lahum min dunihi min wal su mutane ba su da wani walin majibincin lamari da zai kiyaye su ya tsare su ya taimake su in ba Allah ba ai nasirin yali amrahum yamna'uhum Anhu. babu wannan da sa ya kare su daga abin da Allah madaukakin sarki ya nufa duk wannan suna nuna wato ainihin waɗannan ayoyi suna nuna girman kudurar ubangiji ta Allah da kuma kamalan mulkin sa والذي البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون الله وهو شديد المحال هو الذي يريكم البرقة ubangiji ta ala ne ke nuna muku walƙiya lokacin da ya so ya hasko da ita kaufan dan firgitaswa wa tama'an dan kuma sanya tsambali ga malaman dangane da waɗanda suke cikin jirgin ruwan suna tafiya akan kwale-kwale wa ma'an' dangane da wanda suke kan fako ba ta cikin waɗansu malaman suka ce khawfan lil musafirin kenan ga matafiya mutum yana cikin daji yana tafiya akan doki ko rakumi ko alfadari ko a kasa ya ga walƙiya ai dole zai tsorata da Allah kalle na jin tsoron kan ruwa ya dace shi kafin ya kai gida kuma an sa rai na saukar ruwa da kuma kwaɗayin zuwan ruwa wannan ga wanda yake zaman gida kenan ba matafiya an gane ko yurifumul barka yana nuna muku wato walƙiya khawfan wato imadan firgitaswa wa tama'an domin kuma wato ainihin sare shine malai ce lil da min sawaiki matafiya in sun ga warkiya suna jin tsoron katsawa wal muslimin alladhina yadurruhum al matar sai kuma waɗanda ke zaune a gida wanda ruwa ka iya cutar da su kaman yujaffafu kaman yujaffafu samar kaman wanda ya shuka itacen sa ƴaƴan itace yana son su kunce kaga baya son ruwa ya zo da ya ga ruwa zai rinka tsoron wa nahwi ko makamantan sa aw yasabu an yanzu da matsar fi dai da zamani ko mutumin da ke jin tsoron ruwa ya sauka ba a zamanin sa domin idan ruwa ya sauka ba a zamanin sa ba kenan akwai wani firgici shi ba a cikin wa fama an da kwadaitarwa lil mutini ga mazaunin gida fil matsar kenan wa kuma ubangiji shine wanda ke yunki us-sahaba yake kafa halittar girgije as mai nauyi wanda ke dauke da ruwan sama as-thiqal bil kenan wanda aka nauya ya ta hanyar nauyin ruwan sama ke girgije wa yusabbihu ar-ra'd wato ainihin tsawa na yin tasbihi don godiya ga ubangiji ta ar yana nufin tsawa amma akwai hadisi da ya inganta cikin wato ainihin kitabu tafsir na Imam An-Nasa'i wanda yake nuna ar-ra'ad nan gurin malakun ne min malaika wani mala'ika da cikin mala'iku sunansa ar-ra'ad wa yusabbihu ar-ra'ad ma da yake huwa malakun mukalun bis-sahabi ko muwakkalun bis sahabi wani mala'ika ne da aka wakilta wajen turo girgije ya sokuhu shi ke turo shi mutalaffisan bi hamdihi shi wannan mala'ika yana yin tasbihi dan godiya ga ubangiji ay yaqulu subhanallahi wa bihamdihi yana faɗar subhanallahi wa bihamdihi wal mala'ikatu min khifati haka sauran mala'iku suna yin tasbihi min khifatihi saboda jin tsoron ubangiji ai ba mala'iku kuma ba kuma arra'adu ba ma ai kowa dukkan halittu suna tasbihi ga ubangiji wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura babu wani halitta ba sai ya yi tasbihi ga ubangiji sai dai ko ba fa fahimta tasbihin nasu yake kasancewar ba ma fahimta ba shi ke nuna ba su yi ba suna yi walakin la tasbihu la tasbihu innahu kana haliman ghafura ubangiji ya kasance haliman mai juriya sai da baya gaggawar kawo mutane da azaba da zanen sun yi laifi sannan kuma ghafuran mai yawan yafewa ga waɗanda suka dubo zuwa gare shi a nan idan mun ce arra'adu mala'ika ne to wal mala'ikatu min khifatihi wato kaga an yi adafin al'am alqa ar da dinnan zai iya shiga cikin jinsin al domin ya tafi dukkanin mala'iku amma an wale shi da ambato don bayyana sa in kuma mun bayyana ar-ra'd shine tsawa to kaga kenan dama akwai bambanci tsakanin arra'a kenan da al wa yursilu sawa'iqa ubangiji shi ke aiko da tsawa wa hiya naru takhruju min as-sahabi ita ce wata irin wuta da ke fita daga cikin girgije ta sauka a inda Allah ya so ta sauka fa yusibu biha man yata Allah ya sa wannan wuta ta ta samu wanda ya ga dama ne yusibu biha man yata wa yasrifuhu عمن يشاء يكاد صنع برقه يذهب بالابصار يكلف الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار wannan tsawa idan ta zo inda Allah ya ga dama za wanda Allah bai ga dama kuma sai ta bi kusa da shi amma wasu sani sai dai zai ji karan zai kuma damu zai tsoron zai firgita amma ba su tada inda Allah ya za ta fito ko sai ta fito ina wani sun tsaya ka fa yusibu biha man yasha sai ya samu wanda ya ga dama da wannan wato tsawa ne, din fa tuhriquhu sai ta kone mutum ko ta kone wannan abin da ta samu wa bil ya zo cikin littafin al qarfi wa alam anna amra sa'ikati ajib ka sani cewa nan sai al'amarin tsawa ajibul jidda abin mamaki gare shi kwarai li'annaha narun tatawalladu fi sahabi domin wata irin wuta ce da take haihuwa a cikin girgije wa idza nazalat min as-sahab idan ta sauko ta bulo girgije din fa rubbama ghasat fil bahri wani lokaci sai ta dulmiya ta fada cikin teku wa ahratat hitan da kone kifayen da ta sama qala muhammad ibn ali al-basri Muhammad ibn Ali al-Bakir ya faɗa yace as-sa'iqatu tusibul muslima wa ghayr muslim ita tsawa tana iya samun musulmi tana iya samun wanda ba musulmi ba wala tusibu zakira in dai mutum na cikin zikiri to za ta faɗa kansa amma in musulmi ne cikin zikiri tana iya faɗa wa wa ruya anna rajulan min sawaqit al-arab an ruwaito cewa wani mutum cikin shugabannin laraba wanda sai kai matuka wajen sharri ba'asa asa ilaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam man yad'uhu manzon Allah ya tura wanda zai kira zuwa ga musulunci fa qala lima ba'uth rasulillah sai ya cewa wannan dan aikin da manzan Allah ya tura masa wa mallahu amin zahabin huwa aw min bidda cewa ne Allah da kake cewa in yi imani da shi na zinari ne ko na azurfa ne Amin na nahar ko da tagulla aka yi fa nazala bihi sa'iqatun sai tsawa ta sauka fa zahabat bi qahti ra'sihi ta cire kansa ai izami ra'sihi wato mafi yawan kansa tsawa da balga cikin sa an gane ko to wannan riwaya da malam yake cewa ruwaya kaga ruwaya dan malaman hadisi mun ce ruwaya ma'ana abin da yake da'ibi amma hadisi ne ingantacce imam abu ya'la ya ruwaito shi daga anas bin malik anas bin malik yace أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس بالرؤوس المشركين manzo Allah ya aika wani dan aike cikin sahabbansa zuwa wani shugaba cikin shugaban kafa. ya dawo ila Allah yana kiran shi zuwa ga musulunci fa kala sai wannan mutum yake hazar ilahu allazi tad'u ilayhi yanzu wannan abin da kake kira na yanzu an in bauta masa wannan Allah da kake kira na gare shi amin jibbatin huwa amin nuhas shin an yi shi ne da azurfa ko an yi shi da tagulla fata'azama maqalatahu fi sadri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sai wannan kalma ta girmama a zuciyar wannan sahabi da manzon Allah tura faraja ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya koma wajen manzon Allah fa akbarahu ya bashi labari fa qala manzon Allah ce irji ilayhi fad'uhu ila Allah sai ka sake kiran shi zuwa ga musulunci faraja fa qala lahu mithla maqalat da ya dawo sai sake mai wannan kalma ta dabi fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akbara yazo wajen manzon Allah ya dabarta masa fa kala manzon Allah ce irji fad'uhu ila Allah ko ma ki kira shi zuwa ga Allah wa arsalallahu alaihi sa'iqa kafin yaje sai ya wa arsalallahu alaihi sa'iqa ma'ana sai Allah ya aiko da wata tsawa wanda za ta shafi kan wannan mutum faraja da dan ajin yaje fa kana lahu misla maqalatihi sai ya sake zuwa ya faɗa masa wannan magana ta dazu fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa khabar ya zo wajen manzan Allah ya yace wannan mutum fa ga abin da ya sake faɗa fa qala manzon Allah yace irji fad'uhu ila Allah ko ma dai ka kira shi zuwa ga Allah wa rasulullahi fi tariqi la ya'lam wannan manzo da manzan Allah ya tura yana kan hanya shi manzon Allah bai sani ba cewa Allah ya riga ya san za a halakar da wannan bawan Allah فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله قد أهلك صاحبه إذا أي كافين جاء الله يقول رفعه وتاقمه ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم sannan nan take sai aka saukar da wannan aya ga manzon Allah wa yusilu sawaika fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa wa yursil sawa'iqa ubangiji shi ke aiko da tsawa fa sai biha man ya samu wanda ya ga dama da ita wa hum yujadiluna fillah su kafare suna musu dangane da samuwar ubangiji ta'ala wa huwa shadidul mihal ubangiji ta'ala shine mai tsananin dabara al mihal dabara ne wanda duk kullun da aka yi ubangiji zai warware kuma duk kullun da ubangiji yayi ba wanda sai warware wa huwa yudiru wa la yudaru alayhi shine yudiru bai bada kariya in za a zalunci bawansa ta wala yudaru alayhi amma in ya nufi mutum da azaba ba wanda sai kuma ya ba wannan mutumin kariya shine shididul mihal ina ga saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya samu sada wannan muka kuskure kuma Allah ya tafi wato ayoyin da suke da ma'ana za mu dinga tafiyar ina nan kan wannan tsarin insha Allah ina nufin da tambayoyin da suke da ma'ana insha Allah za mu dinga tafiyar da su na na haka dukan fara da su ne kafin na yau wannan mai tambaya na cewa me fasara wannan aya wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay' kullu imri'in bima kasaba rahim Allah ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin kuma zurriyyatu suka bi su da imani so iyayen sun yi imani kuma ƴaƴansu ma sun yi imani to amma da suka waye gari cikin aljanna sai zanto iyayen suna da babban matsayi a cikin aljanna matsayin da ƴaƴan mu suka yi ba kamar uba na bene na biyar ɗa bene na ɗaya to irin waɗannan shine Allah ya na bihim zurriyatan za mu riskar da ƴaƴansu inda su sai mu ɗauki ƴaƴan mu kai su wurin da mahaifan su dan mu dawa su mahaifan da ƴaƴan gaba wa ma alatnahum min amalihim min shay abinda za mu ba su na can ba wani abu ne cikin abin da muka ba wa iyayen za mu rage mu ba ƴaƴan ba a'a daga cikin falalar mu ne yasa sai Allah cewa ma alatnahum su iyayen ba za mu rage musu ba min amalihim cikin aikin su min shay in wani abu ko mun kankanta an gane ku kullum da ri'in kasa ba rahiyin kowane dan adam za a kama shi da abin da ya aikata rahiyin da yana mahabus to amma wannan aya cewa kowane dan adam za a kama shi da abin da yake ya aiwatar Allah ya nuna banda ashabul yabi a cikin wata aya da kullu nafsin bima kasabat rahinatan illa ashabul yamin fi jannatin yata'aluna 'anil mujrimina ma salakakum fi sakar wanda suke ashabul yamin ba duk laifin da suke bane za a kama su da za a yafi saboda suna da rinjayen imani da rinjayen ayyuka na gari sai a yafi ne nan laifuka ba za a kama su da amma kafirai su ne kullum da imma ka sabar Allah tsare da haka dai ayar na nuna wato fallayarwar ubangiji subhanahu wataala ta yadda zai karrama iyaye cikin aljanna ta hanyar daukan iyayensu akai inda iyayen suke ba dan iyayen ba da iyayen ba su samu wannan matsayin ba Allah wannan ayar kuma ubangiji ta ala ce wa zallalna lahum wa zallalna halahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun menene ma'anar ta ma'anar ta mun hore musu dabbobi dabbobi ake magana awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun wa zallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha yakulun ana am din nan dabbobin gida shine Allah ce wa zallalnaha lahum mun hore musu dabbobin abinda ake nufi da horewa an halitte su dan mu sannan ga su da karfi sai Allah ya kwace musu hankali ta yadda duk su za mu sarrafa su wannan horewa ce ta ubangiji in ba haka ba ya za a yi makiyayi guda ɗaya ya koro saniya talatin ko da saniya ɗaya in ta ja daga ya za a yi ta wadanda na saniya talatin ai sai horewar ubangiji ka kama guda biyu ka sa musu asarka ka daura musu galmasu ja ka daura musu amalanke ka dora damuna akai ka hau kai menene ka tsare ka tatsuno nan kai menene duk wannan holewa ne wa min ha rakubuhum wa min ha cikin dabbobin nan ne rakubuhum mutane ke samun abun hawa wa min ha daga cikin dabbobin ne ya kula da kuma suke ci wannan baiwa ce ta kulli kafin in ci gaba kwamitin masallaci suna bukatar jama'a su taimaka da taimako don saboda abinda za a yi na rufe inda janareta yake kun san Allah sa an sami janareta sakamakon taimako da yan uwa suka Allah saka musu alkhairi an samu babban janareta wanda yake ba mu haske to amma ba riga an yi masa rufe daga sama ba ga kuma damuna tana dab da shigo da haka ake bukatar da Allah wanda suka saba karban taimako za su zagaya su karbi taimako wurin jama'a dan saboda karasa wannan aiki sannan wani dan uwa ya turo da wannan kafet a zuwa ta sa a masallaci Allah saka masa alkhairi Allah biya shi da gidan aljanna don masu niyya ta gari ubangiji da Allah ya ba su hadin aiwatar da aiki da gari wannan yake menene bambanci tsakanin wannan aya wa rafa abawaihi alal arshi wa qarru lahu sujada da kuma aya da ke cikin suratul baqara wa dakhul babu sujada lokacin da muka yi tafsirin wa rafa abawaihi alal arshi mun nuna sujada ake nufi sujada kuma ta kai goshi kasa kamar yadda da malamai suka nuna ɗaya daga cikin zantukan da muka kawo kenan wa dakhul babu sujada wato ku shiga kofar garin ko kofar masallacin kudus din ku shiga sujjadan kuna masu yin sujjada ga ubangiji abin nufi idan kun shiga ku yi sujjada ba ya kuna shiga da sujjada ba mutum zai iya shiga da goki ne A sujud a cikin irin waɗannan ayoyi malamai na masa kallo biyu ko dai a sujud bi ma'anahu lugawi ko a sujud bi ma'anahu shar'i ma'anan sujjada a shari'ance shine dora goshi a kasa tare da hanci mutum ya turmula su a kan kasa dan bauta ga ubangiji ma'anan sujada a larabci ko yana nufin a tazallul wal khudu wato kaskantar da kai an gane ko kaskantar da kai ana kira shi suna as-sujud to shi sa malamai suke yin sabani nan da fassara wannan wace irin sujada ce kin sujada ce ta kai goji kasa kin sujada ce ta kaskantar da kai ta iya ɗaukar ma'anar ta larabci ta iya ɗaukar ma'anar ta kaskantar da kai to amma akwai ka'ida wurin malamai da suke cewa idza dara al-lafzu bain al-haqiqati al-lughawiyya wal haqiqati al-shar'iyya fal muqaddam al-haqiqati al-shar'iyya lafazi in zanto zai dauka ma'ana biyu ɗaya ma'anar ta larabci sai tsantsa ɗaya ma'anar kuma ta shari'a to ana ba shi ma'anar shari'a sama da ma'anar ta harshen larabci dan alqur'ani littafi ne na shari'a ba littafi ne na koyar da harshen larabci an gane ko da haka sujada ta kai goshi ka take wannan kuma yace menene ma'anar gana haka liman ittaba kama min almu'minin da kuma gana haka almu'minin domin suna kafa hujja da wannan ayar bisa ga halattin yin durkuso domin girmama manya wannan kuskure ne fasara wannan ayar da haka domin abin da suke nufi in har sun ce wannan ayar haka take nunawa Allah ya wajabta wa manzan Allah duk inda ya gama mulai zuku sa ga yadda su domin umarnin da manzan Allah yake waqfat janahaka lil mu'minin wa qul inni ana an-nazirul mubin ka ka sassauta fuffuken ka ga mummunai ma'ana in kun fassara sassauta kuke ga mummunai abin nufi duk inda manzon Allah ya ga Abubakar ko Umar ko Ali ko wani ne ya durkusa ya ga yadda su waqfir janaka liman ittaba'aka min almu'minin karshen shu'ara ma'ana duk inda manzon Allah da zarar mutum ya zo ya imani da manzon Allah sai manzon Allah ya durkusa ya ga yadda aka aya take nufi da dan lafazin isbir da manzon Allah yake umarnin shi ya fara shafa kafin kowane ɗaya cikin ɗaya kuma al'umma a kaga anan gurin dan adam baya da fufuki dan haka jana baya kan ma'anarsa da muka fi sani da suna fufuki idan aka ce waqtu jana haka in ka tashi fassara ayar ba za ka fassara ɗaiɗaikun kalmomin ta ba sai ka bata dunkulalliyar ma'ana yadda jumla ce dunkulalliya sai ka bata dunkulalliyar ma'ana sai zan to ma'anarsa tawaza liman ittabaka min mu'minin ka zanto mai kaskantar da kai da yan uwanka mu'mini kaskantar da kai kuma shine dukuso a ah, kaskantar da kai da wani dukuso to dan saboda haka ayar dai ba ta nuna wannan kuskuren fassara ce kuma ga hadisi da muka kawo a makon da ya gabata cikin riyadu salihin wanda ya kamata da mutane su bi su wato imamu shafi yake cewa man ta'allama alhadith kawai kawai hujjatu duk wanda ya koyi hadisi hujjarsa za ta yi karfi kwarai da haka dai riyadun salihin na babu wanda zai ce a nan da Najeriya ko a Kano bai taba jin riyadun salihin ko babu wanda zai ce a Kaduna ko a Jos ko a nan gadan aya aka buga shi littafi ne wanda imamu nawawi ya abin da ke ciki kuma hadisi ne na manzon Allah kaga sai a je a karanta sai a fassara amma mutanen mu rai ne da su san zuciya yayi mana yawa abu guda sababba da Abdurrahman da muallimi ya kawo cikin littafin sa at-tankil bima bi da anil kawsari min al-abatil ababan da ke hana mutum bin gaskiya yace na farko akwai san girma duk wanda yake san girma ko gaskiya ta bayyana ba zai iya binta ba dan yana ganin cikin bin gaskiyar nan akwai mai rasa wannan girma yace na biyu akwai tunanin babana ya mutu akai ko kakana ya mutu akai duk abin da mutum ya ga babansa ya mutu a kai to yana jin kunyar daga baya ya bari dan yana ganin in yayi haka kamar bai da'a ga mahaifinsa na uku kwadayi ababai dai da ilin sabo daga cikin waɗannan kaɗan da daga cikin ababan da suke hana mutum bin gaskiya amma in ba haka ba wani malami ne a wani littafin tafsiri za ka samu a duniya wanda ya fassara wasu da na haka lil mu'minin cewa wai da kusa ake nufi wani littafi ne tun daga jalalai ne har sawi din wa ya fassara wannan ko na sabilin ko tafsirin abu su duk suna na manyan manyan sufaye da alƙalamiyun a kawo har su ina suka fassara cewa a yi durkusu ake wannan fassara ce fa a Kano kawai take wallahi duk duniya ba inda take sai Kano in kuma ta ketaro Kano a kawai inda take wallahi duk duniya ba wanda ya fassara ayan nan in ba a Kano a wannan ma'anar da ake fara wai durkusu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wadan suna cewa wai wannan aya ba ta nufin kungiyoyi na musulunci da aka ce la ta tabi wasu kar ku bi tafarkai ma'ana kar ku bi kungiyoyi don sai su kautar da ku daga tafarkin ubangiji suka ce ba haka ake nufi ba wai domin gashi Allah ce wallahi da hadu na lan hadi annahum subula ya zai hana bin subul a can kuma yazo ce zai tire da mutane subul Qur'ani an saukar da shi da harshen Larabci da haka bin ka'idar larabci yana daga cikin abin da sanin ka'idar larabci yana daga cikin abin da zai taimaka wajen fahimtar alqur'ani tsakanin mudaf da mudaf ilai akwai alaka da juna mai karfi akwai lokacin da zai zanto shi mudaf ilai mufrad ne amma saboda kasancewar mudaf jam'i ne shi ma sai a kawo shi da sigar jam'i dan saboda su dace da uwansa wal aksu bil aksu ko ko yanzu mudaf ilayhi shine jam'i din a mufrad din amma saboda mudaf ilayhi jam'i ne shi kuma sai ma sai a kawo shi da jam'i da zuna faɗa mana cewa ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa hannaye guda nawa da wani ayoyi da ayar bal yadahu mabsuta sani yunfiqu kaifa da kuma ayar ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-alim ya kuke wannan ayoyi sun nuna ubangiji ta Allah tabarra fa Allah ya gudanar amma cikin surfi ya sun sai ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina aidi ya zo mai kenan jam'i uku zuwa abin da ya sama to kaga in muka fassara wannan ayar da cewa ayoyi a hannaye ka rufe hanyar da suka hanyar ayoyin da suka ce mai guda biyu dan nan tsarin da sun kai uku zuwa abin da ya Qur'ani ko tashin sa baya wannan sai li'anna al-kull min indillah fikr daga ubangiji to ya jawaban sai ke sai mu ce kalli kan mimma awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina lafazin na din nan nuni ce wanda take daukar ma'anar jam'i ko kuma lil wajibul mu'azzimi nafsuhu ɗaya mai girma kansa ko mai jam'i da haka sai aka yi jam'in ID gare saboda na kan ta zo ne jam'i mata aka yi jam'i ina ba da kun fahimta a ce guda biyu ne amma sai aka yi jam'i saboda me an yi raba fadin zuwa ga abin da yake jam'i to haka wannan yake wanda zai da na jahadu fina lanahdiyannahu na kaga na ɗin me suke fa'idantarwa jam'i ko lil mufrad al mutasarrif dan haka sai zanto subul ma ya zama jam'i kasancewar abin da aka yi zafa zuwa gare shi ya zama mai jam'i ina fata kun fahimta irin wannan a larabci nan da yawa to amma idan mutum bai gane ba sai dauko sai kwafa da alfiya ta ibnu malik idan ka dauki sahihi ibnu aqil zaka samu wannan jawabi fayyatacce ko kuma sharhi ibnu hisham awdahul masalik ko na asmuni bayanai ne ga sanar cikin hajjar da zai kadar da rayin ka dauka da akwai wannan bayanan tun daga nan kasa kasa amma idan mutum baya bin ka'idoji na larabci yadda suka dace sai ka ga ya samu kansa cikin wannan kuskuren fahimta dan haka ya dan uwa an yi maganar subul a nan gurin wallazi na ga jahadu fina la nahdiyannahum subulana bi itibar cewa na din jami'i ne dan haka subul ma ya zanto dan saboda mudaf jam'i da um, mudaf ilayhi jami'i ne sai zanto mudaf din ma ya zama inda baki da baki muke magana sai muke ga wata ayar da za ta fitar ga wannan ka'idar ya hadi bi Allah man taba ridwanahu subul salam ta fitar daga wata ka'idar domin subul jam'i as-salam mufrad saboda haka nan gurin ba ma iya cewa an yi jam'in subula dan saboda salam jam'i domin salam menene ina wani zai iya kawo wannan wata wata rana yace to idan can an bada can asar nan kuma ya za a bada nan din ma sai mu ce assalam alif da lam din dake cikin nan istigraqiyya ta hada dukkan nau'in aminci dukkan dangin aminci saboda haka shi ma ya zama a nasarar kenan dan idan haka su shi ma sai zanto ina ba da gumbaita da haka wannan aya ba ta san garo da haka da Allah ce wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi wa la tattabi'u subula lalle asubul anan gurin yana nufin hanyoyi na barna bid'o'i an gane ko dari tariku na barna waɗanda suka kaucewa ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyi na barna wanda suka kaucewa sunnar manzon Allah tun da karkashin wannan ake kawo hadisin Abdullahi da Umar ko Abdullahi da Mas'ud ina da Abdullahi da Mas'ud wanda manzon Allah ya zane babba dogo sai ce haza lai wannan shi shine tafarkin Allah gefen sai kananan zane a jikin wannan babban zanen sai ce wa hadhihi subul wannan kuma ne hanyoyi wanda ba na Allah bane wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u kowane hanya akan waɗannan kananan akwai shaytanin da ke kiran mutane zuwa ga su zo su bi dan su kyale babban hanyar guda daya ita ce musulunci as-siratal mustaqim an gane ko wato shi musulunci an ce masa asiratul mustaqim saboda miza guda biyu domin lafazin asira abin da yake nufi ba wai hanya kadai ba hanya mai fadi wanda kowa na iya samun wurin zama a cikin ta to haka musulunci yake hanya ce mai fadi kowa na iya samun wurin zama a cikin mai lafiya zai samu mara lafiya zai samu inda an ce me matsayin tsayawa a cikin sallah rukuni cikin rukunin sallah rukuni ne cikin rukunin sallah to amma idan baka da lafiya fa sai ka zauna kaga fadin musulunci ke shi yasa zama to asira sai kuma aka ce mustaqim an yi kiba wani kwana kwana to shi sa duk abin da ba musulunci ba sai ka samu akwai kunji a ciki sannan kuma sai ka samu ba a miƙe shi gaba ɗaya ba ko ta ƴar kwana kwana da za a musulunci ba kunji a manzo Allah ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba saboda rashin lafiya ko ma zaune in ba za ka iya ba saboda rashin lafiya ko ma me kwanci da kaga anan gurin ya riga ya takaice maka rangwa ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka yi sallah shine guda nawa ne guda uku kaga ya samu wanda ya muka saba karantawa a cikin ahlul hanyoyi guda bakwai ne da ake bayar da sallah guda hudu bisa sirar guda uku kuma bisa ga alkiyamu da بغير sun ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير sun mal الجلوس to amma nan sai manzo ce qa'iman aw qa'idan aw ala jam magana ta daga ta ala kulli hal wato tabarki na musulunci yana da fadi sannan kuma a miƙe da haka ta tafarke waɗanda suke na barna wannan yace shi ne ya mutu ya saki matarsa yaya zai yi kuma sakin yayi ko bai yi ba ba ba da yawan wasu rahama sai ka kuka yayi ya yi don kuma ne wani dozi ba ya kuma ya zo kuma ji ka cewa yayi ibn al-qayyim yana da wani littafi mai suna idafatul lahfan fi hukmi talaqil ghadban akwai kuma igasatul lafan min masayid kitab wannan daban amma lafan fi ghadban yana magana dangane da hukuncin wanda ya saki matarsa cikin fushi yana sai kasa kuki din gida biyu